Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a mu na hantsi a yau ranar Laraba 15 ga watan Yuni na shekarar 2022. bayan labaran duniya za a ji cewa akalla mutane biyu ne bayanai suka nunar sun mutu a yankin ogoni da ke jihar rivers yayin da batun tsaro ya sake taɓarɓarewa a yankin kama kowace ranar laraba za a ji shirin ciwon ya mace na aisha ma'azu sai kuma muhimman kanin labaran jaridun kamaru amma kafin nan gasar fil hashim gumel da halin da duniya ke ciki jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel yanzu haka rashi tana da iko da kusan kashi 80 cikin 100 na birnin sabiodonex mai masana'antu na gabashin ukraine kuma ta lalata dukkan gadoji uku na fita daga birnin a cewar gwamnan yankin luhansk sahi haide a jiya talata yayin da rashi ta lalata gadojin haide ya yarda cewa gagarumin aikin kwashe fararen hula daga sabiodonex yanzu ba abu bane mai yiwuwa saboda hare-haren da rashi ke kaiwa babu ƙaƙƙautawa. ya ce an tura dakarun ukraine zuwa wajen birnin saboda irin manyan makaman da rasha ke amfani da su sai dai haidi ya shaida kamfanin dillancin labaran ap cewa sojojin rasha ba su tare hanyar shiga birnin ba lamarin da ya bai ukraine da damar kwashe waɗanda suka jikkata da kuma tuntuɓar sojojin ukraine da mazauna yankin kimanin mutane dubu goma sha biyu ne daga ainihin mazauna birnin dubu ɗari suka rage yayin da fararen hula ɗari biyar ne suke fakewa a masana'antar sinadarai ta azot da rasha ke kai wa hari Birtaniya ta soke tashin jirginta na farko ɗauke da 'yan gudun hijira zuwa ƙasar ruwanda bayan hukuncin wata kotun kare haƙƙin bil'adama ta turai. Wadda ta yanke hukuncin cewa akwai hatsarin samun lahanin da ba za a iya gyarawa ba ga masu neman mafakar da abin ya shafa. da yammacin jiya talata ne dai aka tsara jirgin zai tashi sai dai lauyoyin da ke tsaya masu neman mafakar sun shigar da ƙararraki ga dukkan masu neman mafakan da ke cikin jerin sunayen gwamnati don neman hana korarsa ɗaya bayan ɗaya. sakatare harkokin wajen ƙasar liz truss ta faɗi a safiyar jiya talata cewa jirgin zai tashi da yawan mutanen da ke cikinsa amma bayan an ɗaukaka ƙara babu wanda ya rage. Matakin soke tashin jirgin jiya talata ya zo ne bayan kwanaki uku ana kalubalantar matakin a kotuna. Yayin da masu rajin kare haƙƙin bakin haure da ƙungiyoyin ƙwadago ke ƙoƙarin dakatar da korar. Shugabannin cocin Ingila sun bi sahun 'yan adawa, inda suka yi kira da manufar gwamnati da ba ta kirki ba ce. Tun da farko dai, Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya taka rawar gani wajen kare shirin. inda ya ce za su ci gaba da gudanar da shirin yana mai cewa matakin halattacciyar hanya ce ta kare rayuka da kuma daƙile gungun masu aikata laifuka da ke safarar bakin haure ta teku cikin ƙananan kwale-kwale. Ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar rasa wasu jami'an tsaron ƙasar sannan wasu kuma suka samu rauni a yayin ɗauki ba daɗin da ya haɗa su da 'yan ta'adda a ƙauyen Waru na jihar Talibiri a jiya Talata. To sai dai dakarun Nijar sun hallaka gwamman 'yan ta'adda tare da jikka da dama. Wakilin Musulun Muna Barma na ɗauke da ƙarin bayani. A sanarwar da aka aike wa manema labarai mai ɗauke da sa hannun ministan tsaron Nijar Alkasim Indatu ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce wasu 'yan bindiga da ke kan gomman babura da motoci sun yi aron gama da jami'an tsaron jandarman ƙauyen warau a wajejen karfe biyar da minti talatin na asubar talata lokacin da suke sintiri domin tabbatar da tsaro a ƙauyukan yankin an shafe lokaci mai tsawo ana barin wuta a tsakanin jandarmomi da waɗannan mahara kafin daga bisani isowar ɗaukin sojan ƙasa da na saman nishar har ma da na ƙasashe aminai ya ba da damar fatattakar su sanarwar ta ce jandarmomi takwas ne suka rasu sannan wasu talatin da uku sun ji rauni shida daga cikinsu abin ya yi tsanani waɗanda aka kwantar a asibitocin birnin yamai sannan an lalata motocin toyota biyar da babbar motar dakon kaya guda yayin da 'yan ta'adda sama da hamsin suka sheƙa lahira sai wasu masu tarin yawa da aka jikkata. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Akalla mutane biyu ne bayanai suka nunar sun mutu a yankin Ogoni da ke jihar Rivers, yayin da batun tsaro ya sake taɓarɓarewa a yankin sakamakon ta'annatin 'yan kungiyoyin asiri da masu satar mutane domin neman kuɗin fansa al'ummomin yankin da yana ci gaba da bayyana irin fargabar da suke shiga wakilinmu na yankin neja delta lamida abubakar sokoto ya aiko mana da rahoto kan hakan rashin tsaro ya sake dawowa a jihar rivers da ke kudancin najeriya inda bayanai a yanzu suka nunar cewa ana samun kashe-kashe nan da can da kuma garkuwa da mutane da ta'annatin 'yan kungiyoyin asiri musamman a yankin ogoni al'ummomin yankin ogoni da ya haɗa ƙananan hukumomi hudu na ci gaba da koka irin halin da suka shiga gama abin da suke cewa because of the insecurity situation killing almost on daily basis wannan yana cewa ne sunana Dick Saro ne ya ce muna cikin tashin hankali a yanzu sakamakon taɓarɓarewar tsaro inda muke samun bayanan kashe-kashe a nan da can wannan abin da ya yi kamari kuma kashe-kashen sun zama kusan kullum a yanzu da ta'annatin 'yan kungiyoyin asiri da masu garkuwa da mutane suna cin karensu ba babbaka a yankinmu na ogoni shi kuwa wani ɗan jihar ya ce Security is very poor. There's no security. Northwest, insecure. Southeast, insecure. Out of the six, the political zone, five of them are completely unsafe. yana cewa ne samsam babu tsaro a musamman yankinmu a yanzu kuma ina so in tabbatar maka da cewa muna cikin fargaba musamman in ka duba a yankin arewa ta tsakiya da kudu maso kudu da kuma kudu maso gabas kai har ma da kudu maso yamma kowa hannunsa a gaba tsaro bai inganta ba da haka kuma na tuntuɓi mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ribas dsp grace orange koko domin jin irin matakan da suke ɗauka. the cp1 has already, had, a, uh, he has already a directives to the DPO to ensure that tana cewa ne rundunar 'yan sandan jihar Rivers a tsaye take wajen tabbatar da kare rayuka da ɗimbin dukiyoyin jama'a kuma yana tabbatar maka da cewar abin da ke faruwa a yankin ugoni a yanzu kwamishinan 'yan sandan jihar ta Rivers tuni ya ba da umarni da dukkanin jami'an 'yan sanda na kananan hukumomi da ɗauki matakan inganta tsaro tsohon shugaban rundunar sojan najeriya ambasada tukur yusuf burutai ya ce sai an haɗa hannu wajen ganin an kawo ƙarshen matsalar tsaro a sassa daban-daban na najeriya ya kamata kowa da kowa ya sa hannu an ce hannu ɗaya baya ɗaukar jinka saboda haka ya kamata kowa da jami'an tsaro da mutanen ƙasa ko talaka ko mai kuɗi ko basarake dukkan su haɗa kai kamata a samu kamar na'uran leƙar asiri da kuma a inganta horo da jami'an tsaro gabaki ɗaya matsalar tsaro dai a najeriya matsala ce da taƙi ci taƙi canyewa ko da yake dai gwamnatin tarayyar najeriya karkashin jagorancin shugaba muhammadu buhari ta yi nuni da cewar batun tsaro abu ne mai matukan muhimmanci a gare ta a yayin da take rike da mulki kuma a bayyana take cewar harkokin tsaro a ƙasar ta najeriya ya fi ɗaukar kaso mafi tsoka a kasafin kuɗin ƙasar na shekara-shekara inda aka nunar cewa ɓangaren tsaro kaɗai na laƙume sama da tiriliyan ɗaya a duk shekara lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria a gaida lamido abubakar sakkwato har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai gasar da dauke da kashi na biyu na labaran duniya kalla mutane bakwai ne suka mutu a rikicin baya-bayan nan da ke da nasaba da ta'addanci a arewacin Mozambique a cewar majiyoyin cikin gida jiya talata, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane dubu goma ne suka tsere daga gidajensu. An kai har-har a lardin Cabo Delgado mai arzikin iska gas, inda mayakan 'yan ta'adda suka kaddamar da har-haren da ya wuce gona da iri a shekarar da sha bakwai Lamarin da ya haifar da wata tawagar soja a yankin a shekarar ta gabata. wanda ya maido da yanayin tsaro. An filla kawunan mutane hudu a wani ƙauye mai nisa na Northfield, kamar yadda mazauna yankin da suka firgita suka gudu suka kuma shaida wa kamfanin dillancin labaran AFP. Mutanen Northfield sun ɗauki hotuna don haka mun san hakan ya faru. Antonia Kalimuka ya shaida wa kamfanin AFP ta wayar tarho. A ranar Larabar ta gabata ne wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne Sai kashe ma'aikata biyu a wata mahaƙan ma'adanai mallakar ƙasar Australia mai suna Triton Minerals in ji kamfanin. Daga ƙarshe 'yan majalisar dokokin Amurka za su iya kawo wani ƙunshin ɓangarori biyu na tsaurara dokokin mallakar bindiga a zauren majalisar dattawan Amurka a farkon wannan makon. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan Amurka Chuck Schumer ya faɗa manema labarai a jiya talata. Shuma ya ce yarjejeniyar wani abu ne da mutane da yawa suka yi imanin ba za ta yiwu ba 'yan makonnin da suka gabata. Amma 'yan dimokari da ɗimbin 'yan Republican sun ce dole ne mu gwada. 'Yan jam'iyyar Democrat goma da 'yan Republican goma sun amince a ƙarshen mako kan tsarin yarjejeniyar da idan aka cimma matsaya za ta ba da tallafin kula da harkokin tsaro da lafiyar ƙwaƙwalwa a makarantu tare da ƙarfafa gwiwar jihohi wajen faɗa dokokin mallakar bindiga. Shuma ya lura da cewa kunshin zai wakilci mafi muhimmancin ƙoƙarin majalisa game da dokar mallakar bindiga tun bayan dokar biredi da aka yi. Wadda ta sanya lokaci na jira har na kwanaki biyar a kan sayan bindiga shekaru ashirin da takwas da suka gabata. a gaida sarfil hashin gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka shirin bin sako na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka ɗauki alƙalami zana in za ka iya faɗo masu kokun ba za na kosa ba karshen la labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faro ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina sani bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe yi karo da ɗan musa ya so in dan huta ni kwana ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane eke kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo ba. Madalla da fatan an shakata da wannan wakar. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. sauraro barka da hantsin wannan rana mabarka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. lokacin abu aka ce a yi shi kuma bisa wannan dalili ne yasa a yau muka waiwayi wasu mata da suka tsaya takara a jam'iyya mai ci na apc daga jihohin jigawa da kano duk da cewa mun so a ce mun gauraya da wasu matan daga wasu jam'iyyu amma ba mu samu haɗin kai ba wanda muke fata zuwa makon gobe za mu samu yadda muke so. mata da dama sun yunkuro a zaben fidda gwani da aka gudanar a jihohi wanda nasararsa zai ba da karfin gwiwar samun wakilcin mata yadda ake bukata a babban zaɓe mai zuwa a shekara ta 2023 sai dai kuma saɓanin hakan da yawa daga cikin matan sun sha kaya kamar yadda hajiya hassana tukur wacce ta nemi tsayawa takarar majalisar tarayya a mazaɓar kazaure a jihar jigawa da hajiya maryam kofar mata wacce ta nemi tsayawa takara a majalisar majalisar tarayya ita ma ƙarƙashin karamar hukumar birni ta kano suka shaida min ai sauraro lafiya hajiya maryam yaya mata suka kaya a zaben fadda gwani a jihohi a wannan karo kusan shekara ta 2023 da take gabatowa wanda dukkanin yunkurin da ake yi kusan nata ne tabbas mata sun fito ta karkaru da yawa a matakai daban-daban musamman ma kamar mu a nan jihar kano kusan mu uku zuwa hudu ne muka fito takara wanda na san daga cikinsu guda biyu sun janye mu biyu mun shiga zaben fidda gwani daya na jin a karamar hukumar kura madobi garin malam sai kuma ni da nake a nan cikin cikin birnin kano so kusan kamar abin da kowa ya sani ne cewa mafiya yawancin mata sukan samu gajeren zango a wajen takarkaru na neman kujeru a siyasance a wannan ƙasa tamu duba da yadda kusan ni abubuwan da na la'akar da shi shine mata muna da tasiri kwarai da gaske a cikin harkokin siyasa domin kashi 80 bisa ɗari na zaɓuɓɓuka da ake yi zaki ga mata ne suke gudanarwa a iya tunani na yi nazari kwarai da gaske cewar maza sun gano cewar mata muke da rinjaye a harkokin zaɓe domin mata suna da tausayi sannan da wahala ka ga cewar mace tana babakere da danniya akan harkokin abubuwan da ake samu na roman demokradiyya kuma da inda ya mace take za ki ga cewa ba ta da buri iya gina nata so wannan ne ya sanya duk inda mata suka yi takarkaru a wannan lokaci za ki ga yawancin su ba su yi kai ga nasara ba. Hajji Hassana, menene ra'ayinki game da batun delegates? To, delegates zai yanda ƙasa take da yanda yanayin rayuwa yake yanzu kowa na cikin matsi sai mai tsananin tsoron allah zai bi doka ya tausaya wa talaka ba zan ce wani ya musu alkhairi kar su karba ba domin mutum zaka shiga rayuwarsa tunda baka san matsin da yake ciki amma su ji tsoron allah kada su je kuɗin nan ya sa su je su zaɓi mutum daga baya su ba talakawan mu cikin damuwa da wahala ke shi dace duk mai shiga social media ya ga abubuwan da suka rinka faruwa a kan delegates ai ba najeriya kaɗai take yin zaɓe ba kuma da yawa in suna kallo za su duba su ga yadda mata da maza suke da jajircewa a wata ƙasar talauci eh an sani amma ka tsaya a kan ra'ayinka kamar su ma yanzu duk wani hali da talakai shiga su ne na farkon wanda suka fara kirkirar su delegates to amma yawanci mu a nan wajen karkara ilimin ma bai ishe su ba yawancinsu sai a samu wanda ba su da ilimin ko na addinin ko na zamanin wasu ne da suke cikin wahala sai a naɗa su eh. na dawo gare ki hajiya maryam a da yawanci batun al'ada da addini yana jawo wa mata cikas wajen tsayawa takara kasancewar ki mace yaya lamarin yake a wannan karan eh kamar gaskiyan magana kusan a wannan lokacin bai ma yi wannan tasirin sosai ba domin ni a kankin kaina na fito takara a tsakiyar cikin kwaryar birnin jihar kano kusan mafiya yawancin ma waɗanda suka fi bani goyon baya a zahiri da baɗini zaki ga kashi tamanin ma maza ne domin matan ba su kai ga kacin da za su fito su bani ba suna jira suna dako su gana shallake matakin jama'iya kana kuma su fito su bani gudunmuwar da ake da bukata so kusan duk wanda suka zo suka dafa mun zaki ga mazan ne so magana yanzu an samu wayewar kai ba a tunanin mace ko kuma namiji musamman ma za a dubi irin matakan da ake nema misali kamar yanzu ni majalisar tarayya na nema kuma ita wannan zaure da ake zuwa na majalisa zaki ga ba wuri ne da ake bambance mace ko namiji ba so magana ce kawai ta wane ne wanda zaka aika ya je ya kai maka sakon kuma idan ya karɓo sakon ya sake dawowa ya kawo shi so wannan shi ne amfanin wannan kujera kuma don haka mutane sun gane cewa a nan gurin ba a iya bambance namiji da mace matukar an samu wanda zai iya isar da wannan sakon so wannan gaskiya matsalar ni a kankin kai na ban same ta ba gaskiya mutane da yawa sun bani gudunmawa kuma sun so a ce na samu dan suna da yakinin cewa idan na samu dama zan yi musu abin da suke tsammani Hajji Hassana a wannan time din da muka fito gaskiya mata mun fito kuma da ƙoƙarin mu ga an mara mana baya to amma ko sun dubi al'adunmu ne ko kuma sun fi son mazan ne su jagorance su gaskiya ba mu samu haɗin kan da ya kamata ba daga sama mun samu because first lady ta kira mu ita ma matar vice president ta kira mu tare suka zo da kuma national women leader ta mu da jam'iyyar da muke sun kira mu kuma sun ba mu goyon baya tallafi dai ne ba mu samu ba iya karfinmu mu muka yi ba wanda ya tallafa mana tukunna har muka kai wannan muwar da muka yi firamare. to amma saboda zuciyar tana son abu ba ma tunanin nawa muka kashe ba ma tunanin ya zami a'a kawai mu bukatan mu mun shiga da wuri amma an karya mana gwiwa tunda ba su bar mu mun kai inda muke son mu kai din ba domin na imani idan mace aka ba ta dama uwa makaranta ce tana da kishin iyaye tana da kishin mazaje tana da kishin yayaye tabbas namiji ba ca ne ba sa yi ba amma yawanci ko a cikin gida za ki ga mace ta fi sanin me ke cikin gida so da an bari matan an dan mu ko da wani fasantaci ne da an ga ikon Allah To Hajiya Maryam har yanzu gare ki wani tasiri yunkurin da mata suka yi ta yi a wannan shekara na neman adama da su ya taka wajen fitowar mata. gaskiyar magana wannan abin bai yi wani tasiri ba domin kamar dai da nufi gaya miki tun farko shine wato demokradiyyar ba yadda ake faɗata ba ne ita faɗar demokradiyyar ake yi a baki amma a aikace ba a yanta domin lokaci ya kawo mu da cewa mafiya yawanci kawai magana ce ta nune a nuna ka a ce ana yin ko ana son ka matukar ba a nuna ka ba to duk wani kwazo da kokari da kake da shi da irin soyayya da kaunar da al'umma suke maka zaki ga cewa ba ta yin tasiri a wannan lokaci so ma'ana shine demokradiyyar ya gaskiya ana kautar da ita daga kan ka'ida da tsarin da ta ɗauko tun asali. aji Hassana mata ba su yi nasara ba tambaya anan shine babu mata delegates ne? Eh to da da farko ma ai ba mata a cikin delegates. To kuma daga baya sai aka samu an ce kowane wuri a sa mace biyu ne ni ko uku na manta cikon ne. To amma ka san mata bare bace aka ce ba wani dogon ilimi ta ba ba ta da wani wayewa easily za ka juya ra'ayinta su kuma mace ce a cikin gida dan abin da take da shi ba wani mai zo ku gani ba ka zo ka dan bata kuɗi an ce kuma bare ma yawanci gwamnonin suke wa biyayya kowa yana kare dan mukamin nan da aka bashi amma ni an yi wannan ya faru amma Allah ya sa yara mana wannan abubuwa. To hajiya Maryam ina batun kaso talatin da biyar cikin ɗari madafin iko da na siyasa kina ganin anya ku za a kai gaci? gaskiya ba za a kai ba eh, dalili shine saboda ba a bukatar su a cikin tsararrukan idan kika ga an ba mace dama to wani gurbi ne da ake ganin cewar ko da ita ko ba ita ma za a iya amfana kamar misali idan kika ɗauki a jiha in ana magana kwamishinoni da inda za a ce kwamishina ta women affairs magana ce kawai an san dole a sata ko ta yi ko ka ta yi da a mace haka zalika idan aka zo a federal ana maganan minista ta women affairs ba da za a yi namiji je a bashi kujerar mace so in wannan ne kawai zaki gani amma wani kujeru zaki ga ba za a iya ɗaukan su a basu ba magana ita ce dai a baki ake faɗarta amma a aikace babu ita ga. gaskiya musamman ma a ce harkar zaɓuɓɓuka idan kika duba duk najeriya baki ɗaya idan aka kasa matan da suka samu dama a wannan shallake matakin jam'iyya ina tabbatar miki da kyar zaki samu kashi uku ma sun yi nasara. To mai sauraro a nan za mu ja labulen shirin ciwon ya mace a yau. Sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya ara mana rai. godiya ta musamman ga lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ta bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa wani lafiya a gaida aisha ma'azu yanzu lokaci ne da muhammad awal garba zai kawo mana sharhin jaridun kamaru za a fara shirin wannan na wannan makon ne da jaridar the guardian post ta kasar kamaru an rahoto mana cewar ya cancanta shugaban kasar jamhuriyar kamaru paul biya mai shekaru casa'in a duniya wanda kuma ya kwashe sama da shekaru arba'in a kan gadon mulkin kasar jamhuriyar kamaru ya canza jagororin da suke jan na gwamnatin kasar sai kuma jaridar kamarun tribune an da ita kuma ta ce a halin yanzu dai gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta fara wani hoɓɓasa na yi wa hanyoyin ƙasar ta kamaru kwaskwari ma domin masu bulaguro su masu samu sauƙin gudanar da bulaguronsu a faɗin ƙasar sannan kuma da manoma da 'yan kasuwa da su masu yi ƙoƙari na ganin cewar suna fito da kayayyakinsu daga karkara saboda su cimma burinsu na tabbatar da harkokinsu ga manyan jihohin ƙasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar eco news an da ita kuma ta ce ministan ayyuka na kasar jamhuriyar kamaru musa yunisi ya kai ziyarar gani da idanunsa jihohi guda biyu na kasar kamaru jihar tsakiya da kuma jihar adamawa domin ganin yadda kamfanonukan da suka kwashi kwangilan da ke gudanar da ayyukan manyan hanyoyi yanzu dai sun yi kokari sun kammala gwamnati ta ce za ta zuba idanu tana ganin cewa ana hada da kudaden gwamnatin kasar ba sai kuma jaridar husante an da ita kuma ta ayyana mana cewar ministan lafiya na kasar jamhuriyar kamaru mr da malashi ya gargaɗi al'umman kasar ta kamaru da su dage wajen ganin cewa sun kare kawunan su daga cutar da ta gudawa da amai wanda yanzu haka take wurin kashe al'umma a ƙasar ta kamaru ministan ya ce za su yi ta gaya su ga cewa an gudanar da aka rigakafi na gama gari a ƙasar kamaru baki da. za mu kammala shayin da nuna na wannan makon ne da jaridar mai saje an da ita kuma ta ce kamfanin da ke kula da noman kayayyakin marmari a ƙasar jamhuriyar kamaru sun ce za su ƙara ƙaimi da makudan kuɗaɗe wajen ganin cewar sun faɗo da noman kayayyakin marmari a ƙasar ta kamaru baki ɗaya muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru a gaida muhammad awal garba Da wannan kuma muka zo ga mu na ƙarshe labarai a takaice. yanzu haka rashi tana da iko da kusan kashi tamanin cikin ɗari na birnin Sabiodonex mai masana'antu na gabashin Ukraine. Kuma ta lalata dukkan gadoji uku na fita daga birnin a cewar gwamnan yankin Luhansk Sahi Haide a jiya talata. Yayin da rashi ta lalata gadojin, Haide ya yarda cewa gagarumin aikin kwashe fararen hula daga Sabiodonex yanzu ba abu bane mai yiwuwa saboda hare-haren da rashi ke kaiwa babu kakkautawa. Birtaniya ta soke tashin jirgin ta na farko ɗauke da 'yan gudun hijira zuwa kasar Rwanda bayan hukuncin wata kotun kare haƙƙin adama ta Turai, wadda ta yanke hukuncin cewa akwai hatsarin samun lahanin da ba za a iya gyarawa ba ga masu neman mafakar da abin ya shafa. Da yammacin jiya talata ne dai aka tsara jirgin zai tashi sai dai lauyoyin da ke tsaya masu neman mafakar sun shigar da ƙararraki ga dukkan masu neman mafakan da ke cikin jerin sunayen gwamnati don neman hana korarsu ɗaya bayan ɗaya. ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar rasa wasu jami'an tsaron kasar sannan wasu kuma suka samu rauni a yayin ɗauki ba ɗin da ya haɗa su da 'yan ta'adda a ƙauyen waru na jihar Talibiri a jiya talata. To sai dai dakarun Nijar sun hallaka gwamman 'yan ta'adda tare da jikka da dama wakilin musulun muna barma na ɗauke da ƙarin bayani a sanarwar da aka aike wa manema labarai mai ɗauke da sa hannun ministan tsaron nijar alkasim indatu ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce wasu 'yan bindiga da ke kan gwamman babura da motoci sun yi aran gama da jami'an tsaron jandarman ƙauyen warau a wajejen karfe 5 da minti 30 na asubar talata lokacin da suke sintiri domin tabbatar da tsaro a ƙauyukan yankin To masu sauraro da takaitattun labaran muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokanen aikinmu da wani sabon shiri ciki har da Arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.